ko a ce huwa huwa din ka kawo tun daga ahalari mu je mu kusa din ina inda wannan fasalin yake yanzu a nan in ka yarda babu shi a cikin waɗannan littattafan ahalari ijimawi iziya risala askari muktasar to dole ka yarda da ɗaya daga cikin ababe guda uku ka zaɓi wanda zai fi maka sauki ma dai ka yarda wannan abin lalle ibada ne amma waɗannan malaman ba su kawo shi ba saboda sun jahilce shi su jahilai ne ilimin su bai kai su gano shi ba don haka ba su kawo shi ba in ma ka yadda akwai shi a addini a shari'a daidai ne amma su sun yi nuku-nuku ne sun yi nuku-nuku sun ɓoye sun kusurar da al'umma amma sun san akwai in ma ka yadda babu shi a shari'a a kafin karatun su da fahimtar su fahimtar qur'anin su da hadisin su da fikihun su ba wannan abin a irin wannan tsarin da ake ga haka da kawo shi cikin lissafi sai cikin uku ya rage da mai shiga rijiya yayi wa kansa shawara ko ya shiga da kafa ko ya shiga da ka akwai abin da ba wannan bane ba ko da ce jahilai ne da haka ba su kawo ba ko sun sani amma sun ɓoye. ko kuma abin ba ibada bane da haka ba su kawo ba lalle ne a yarda da daga cikin guda uku nan wannan littattafan da ake hukuntar da mutane da su akan harkokin gida a hukuntar da su akan tsarin zikirin da muke akan tsarin gibarin da muke akan tsarin maulidin da muke duk a je a duba wannan littattafan ina inda waɗannan ababen suke yadda muke su a nan kasar kaga karatun daban kenan kuma abin da ake aiwatarwa a waje daban to shi yasa sai aka yi taiwa abin ayaga yanzu shari'a da ta bada sallah ta bada adadinta da lokacin da za a yi ba wanda sai zo ya kara ya ce a yi sallah biyar wata rana ko ya kalli jama'a ya ce ya yafe musu wani ya raka uku shi kenan ba sai an yi hudu ba ga sallar da ake raka hudu ya san shari'a ta ba ta iyaka bai isa ba amma zikiri da kuka bar shi a buɗe ba yadda shari'a take ba yanzu sai kasance zikiri yana ɗaukan sabon salo in da tun iyayenmu da kakanninmu an nuna musu akwai tsoron Allah a ciki da kaza da kaza yanzu samari ne wanda suka ki karatun zamani suka ki karatun muhammadiya ba boko ba muhammadiya zagadam zagadam masu askin na irin na yan Amerika suke haɗa grup ɗin yan zikiri su ɗinka ganguna idan an yi suna anan a gayyato su su yi wa Allah a waka su yi wa annabi waka su yi wa shehi waka yanzu wannan kaga su ma cewa za su yi zikiri suke yi yadda kai ma wanda kake cikin masallaci kace zikiri kake yanzu kuma in muka ce kai da su ɗaya ne zaka ce gaba haka da waɗannan aikin me suke yi waye bude musu wannan kofar can. sai da ka kirkiro bid'ar shi yasa ita bid'a idan ta kirkiro sai ta ƙara faɗi dole za ta ta tafiya amma tsayawa akan sunna shine zai sa abu ya zama ɗaya amma matukar aka kyale sunnar annabi to wallahi sai mutane sun rabu to adadi ba so ba adadi duk wanda yake a tsayawa Allah da annabi to sai ya zanto da kai da kake Kano da wanda yake Abuja da wanda yake Karachi a Pakistan ko Islamabad da wanda yake Kabul a Afghanistan da wanda yake America ko Saudiya ko Kuwait tsarin ɗaya ne gagarin ku ya sha bamban launin fatan ku ya sha bamban yaran ku ya sha bamban ɗabi'ar kasar ku ta sha bamban can ana sanyi nan ana zafi can ana ruwan sama nan ana kankara nan ana menene amma dukkan ku kuna bin tsari ɗaya domin tsari ne ilahi tsari ne daga sama tsari ne da koyarwa annabi ɗaya amma idan kuka kirkiro bid'a to so adadin garin ku so adadin yawan bid'a wallahi wani lokacin so adadin unguwanni so adadin yawan bid'a bid'ar da ake a nan unguwar daban da wanda ake a can unguwar ba yanda za a yi gari guda su yi tarayya akan nau'in bid'a iri daya yanzu a yau duk wanda suke bid'a suna ganin ahlus sunna sun matsanta musu inda ahlus sunna za su je sun janye su bar garin su yi hijira su bar yan bid'a su kadai kansu zai hadu da can kafin sunna ta zo kansu ya hadu ba rubuce rubuce aka yi ba aka yi zage zage aka ce idan ka ziyarci kabarin wancan kuma nan kai ɗari ka warware sai ka zo an baka tajaddidi kuma amma mai wancan ya ce jika maza Allah ne mai wannan ma ya ce jika maza Allah ne dan Allah ba haka bane ba yanzu in jikokin maza Allah ne sai su yi gaba kamar yadda malam ke faɗa ya kamata da a kalli wannan ya kamata mutane ya zanto kada kawai mutum ya yi wa kansa ma ɗinɗini ana jansa kawai sai inda aka dama a jaki ya kamata ya zanto wayayye yanzu idan ka je kasuwa kai wayayye ne ba za ka yarda a bugi hancinka ba ta fuskar duniyar ka sai ka tsaya wani ya bugi hancinka a lungu ta fuskar addinin ka ta fuskar lahiran ka wani ma sanan addini a kasuwa ko kana da dabara duk wayan ma'aikatan banki ba za ka yarda su cuce ka ba duk lissafin da suka karanto ɗari a fitar da goma sha biyar kaza a yi kaza ba ka yadda a cuce ka ba ka zama wayayye a duniya amma sai ka tsaya harkar lahira kawai wani ya mayar da ka bitan to wallahi ya jama'a wannan nasiha ce ba manufar mu ba muna dawa ko faɗin bakar magana kuwa bai ci babban manufar mu shine duk abin da za a gina a kai na addini a gina shi bisa ga hujja bisa ga dalili ba bisa ga son zuciya ba kuma dadewa ana yin abu a gari baya mayar da abin ya zama addini sai in ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dadewa an yi shekara 50 yi shekara 300 ana yi wallahi ba zai mayar da abin ya zama addini ba tun yaushe ake shan giya tun lokacin jahiliya har yau ta zama addini tun yaushe ake caca tun lokacin jahiliya har yau ta zama addini kenan dan mutum ya gaji barna sai ce to tunda na gaza wurin iyaye da kakanni ba dama in janye yanzu da da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mahaifinka wane ne yafi ai ba ma a san mutum ya bada ansa kamar yadda laraba suka ce ne an zagi takobi in aka ce takobi ya fi sanda kaifi yo dudu rusu irin na sanda ina ta da kaifi na a ce ma wai takobi ya fi sanda kaifi ai ba sai mun ce manzon Allah ya fi babanka ko babana ko kakanka ko na ba ba sai an faɗa ba hakika ce wanda yake la tantatu fiha anzan to dan saboda haka baya bukatan kenan abinda annabi ya koyar in ce sai na nemi recommendation daga wajen mahaifina ko kakana in ka ga ina neman to ga abinda annabi ce ga abinda kakana ce to kenan matsayin su ɗaya wajen girma yanzu an haɗa mun tsakanin a tamfa yar Hollandis ko da yar yar Ingila in zaɓo ce ta fota girma ke wacce na fi so ko an haɗa mun tsakanin boyel wanda yake blue da boyel wanda yake ainihin light blue wanne ya fi wani wanne zan zaɓa sai in tsananta to wannan fa yana da kyau eh to kuma wannan ma yana da kyau saboda sun zama me kansu daya yan tsakanin kakanninmu da manzo Allah mazan su da duk mu cika gari da waka cewa shi yafi kowa shi yayi kaza amma idan mun zo shari'a su mai wanta kalli da shi mu ce abinda muka gada wurin iyayen mu shi zamu yi yanzu mun yi adalci kenan duk maulidi fa saurayi da da kowa ko da waka yake dan ya samu kuɗi a maulidi saboda akwai taron masoya manzon Allah wanda in yayi waka yayi waka aka aka aka ji daɗi sai a yi masa ruwan wazo biya to amma idan ka zo ka ce a'a yanzu duk wannan wakar ba ita ce za ta fi kyau ba ga sunna ɗaya cikin sunnonin manzon Allah ko yi ka aikata ka ga Allah wannan su suke kawo fitana cikin jama'a ana zaune zaman lafiya iyaye da kakanni ga abin da muka saba ka zo ka ce kaza to wallahi barin wannan abin a birkice shi yasa samariyan suka shanta shi aka zo aka samu ana cin mutuncin Allah da manzansa ana ambata sunan manzon Allah ana waka ana kida ganga ana abin nan ana ambata sunan Allah ana tozartar da shi wannan bai dace ba ambatan da ake son kai shi a natse kai shi da girmama Allah da ganin girmansa amma wallahi ba kaya ba mun sha ganin masu wannan zikirin da ganguna lokacin azhar zai a kira a masallaci ko la'asar wallahi ba ruwansu saboda zikiri ya ishe su sai a ba su kuɗi kuma fa idan ka bibiya waɗansu da daddare fa waɗansu fa ko marhaba za su da wannan abin da suka samu wallahi ya zama wajibi ga iyayen mu malamai su tashi su dawo da al'amurra yadda suke cikin Qur'ani da hadisi jama'a karin ta mana saboda kima da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko dubban harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum rajin bayani mai tambaya ya tambaya wai shin yin istighfarin da muke yi da halala shine ba kyau domin ba a'a ai lalla bai fahimta bane ba laifi ya kara yani ba yanda za yi yanda Allah yake da hikma ya haci sama da kasa ya haci ruwa da iska da komai yanda ya haci dan adam da tunaninsa da tsarinsa kuma tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da zai sarkaci zuciya kawai bai shi haka ko ya abu mai gina ma ba zai yi ba ta haka da ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kudwa haka manzo Allah ya hau kan mimbari ya yi salla ya sun gan shi yace sallu kamar muni usalli yace hunzu anni mana suka ku ba wani ibada shi manzo Allah yake gashi yanda nake ku wannan zance zikiri labudda minhu yadda ayoyi sun zo yadda hadisai sun zo yadda zikini sun zo zo da yamma kafin a zo da yamma zo da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallacinsa in ya gama sallar asuba wata rana ta zauna har rana ta fito bayan ne raka biyu ita shi sahabbai suna jefe suna suna abubuwan da suka yi lokacin jahiliya shi su yi kuka su suna abubuwan da suka yi na musulunci su yi dariya shi manzo Allah ta ke su dariya amma shi ina nan ina zikin sahabbai suna tare da shi hadisi suna cikin Buhari me yake cewa farkon abin da ya koya ma iyalinsa ya ce da safe ba da kalma uku abin na zikin su uku ya ci komai shi ne wanda ya kawo irinsa subhanallahi hamdihi adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa da kalmatihi fadan sai kuma yana yi ban da kalma la ilaha illallah wa hada wala sabin suna zaune da ce ku zo mu yi tare ba saboda abun ba wani zancen ki ko wani abu ko wani abu kanka da Allah ana jin ka har shekara dubu shekara da rai kamar ma wajen da aka zauna da wannan sahabai ji suna nan cikin Buhari duk ɗan bid'a in dai suna da sunna ahlus sunna ba shi'a ba in ba jahmiya ba duk wanda yake bid'a na ahlus sunna sun yarda da Buhari ko me ta to je na baka Buhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i Musannaf Ma'ajim Masanif kawo mai shekar dubu na biya ka wata na manzan leta ya zauna yi wannan babu ita to yanzu ka kawo wannan sabu abu mu kuma mu yarda da kai zikirin naka daidai ne amma sauran maka sifa da kai kai kai dai in ka yarda kuma yanzu ma lafsin wanda ya siyara ya kawo mana da yamma kuma manzan yana da shi ina yi da safe yana da shi bacci na da shi duk mun take tani amma wala mun zubar da shi ba ma yi Kara sun yi kuka zuwa wajen shugaban tarike cewa agniya sun ci gaba suna tsana da yaki suna sallah suna komai amma mu ga mu ban da ku anini ya ce kun gama assalamu alaikum kun salamu alaikum sai subhanallah subhanallah guda 33 walhamdulillah guda 33 Allah akbar guda 33 cikin mu wai timmar da hankali na wannan zikiri irin waɗannan ina da yawa saboda haka Allah ubangiji ba mun ce wannan zikirin ba kyau duk wanda ya ce zikir ba kyau ai ya rushe ibada baki daya amma muna cewa yaya ake ibada haka manzo Allah yake shi ne fi takwa shi ne fi yadda Allah shi ne fi sarkace kai mazuciyanka saboda riya ba kyau riya rushe aiki kuta kuta yake yi kuma yadda kake wannan zikirin wallahi za ka gan kai kanka riya kake yi tambayi malai na ne na zo ne zan tafi Niger mun je boda mun ga wani mutum tarbin sa haraka ta amma ya yake da wannan zikirin ba ya ga mutum Allah Allah Allah Allah a bani ya zama abinci irin waɗannan ne sai tsakanin ka da manzo Allah da Allah ya hace shi a janna ba wani mani da ya ishe shi janna shi manzo Allah amma zai sai na kuka ina sallan dare ina kiyam laili dan Aisha ta tashi ta ce aba Allah bai yafi ma ba yace afala akuna abda shakur kai kawai ka zo kana wani riya da aiki a tarkace bid'a da sauran sabuwa ba ko kai ki a dare ina sallar zuciyan maka kamar abin nan kuma nake ke farfasa ina gane da ubangiji ya san ba ma yin wannan ke komai shirya titi. Allah ya sani in dai hawa muke fada Allah ya sani amma za a gangaro akwai yau mutum da fara'i shi ya rubuta ne dangane da bayanin da malam yayi kan cewa ba a yin salati idan an ga wata shine yake cewa wai malamin ya duba jaha'ul afham na ibn qayyim janzi akwai janzi akwai wannan hujjar ya yi ne abin da yake so ce jala'ul afham fi salati ala khairil anam shine yadda sunan littafin yake daidai ah, jala'ul afham fi salati ala khairil anam to ai irin wannan ba irin wannan barazanar za ka yi ba cewa akwai sai ka kawo shi dan wannan barazanar sa talabijin muna ganin ta mutum ne zai zo ya tafai sai ya dauko littafi ce kun ga a cikin littafin na akwai kaza sai kuma ya ajiye yo <laughs> karanta wannan maji ya zama shirbici kenan wasan ko kowa kawai kake mana ko kuma mutum ya fara karantowa ya yi sutura ɗaya sai ke kaiwa inda abubuwa suke sai ce an yi bayanin to duk wannan barazanar akwai ta ya kamata ka kawo littafin amma wannan littafin mu muna da shi ina da shi alhamdulillah ba wai alfahari ba ina da wannan littafin a library na yau sama da shekara goma jala'ul afham fi salati ala sirr al anam mal abdurrahman da shi amma dai wannan wuri da ka faɗa muna son ko da muna gida wata rana ka je ka kai mana a natsamu ma mu gani idan mun tabbatar ka fi mu gaskiya shikenan ba wani abu kada ka ɗauka cewa mun zauna a nan gurin ne dan mu kirkura mu da wani ko mu da waɗansu abin da muka karanta muka tabbatar shi ne gaskiya ba ko mu muka fara tafiya akai ba mun tabbatar duk abin da mu faɗa lalle wani daga cikin magabata ya riga mu akan sa muke tafiya ba wai son zuciya ake gina abu ba da haka idan kana da littafin sai ka kawo mana nan kafin mu taki to wannan zai kyau kwarai da gaske sai mu karanta nassin daidai wajen ka mi ma mu gani ta wanda kuma zamu iya baka in kuma ba haka ba to ka iya samun mu a gida ko ni ko malam Abdulrahman muna jiran haka daga bangaren ka kuma ba wai ana kori kwata kwata ibada in ka kawo sigan da ka kawo yadda muke ce ga ruwayan darimi ga ruwayan Abu Dauda ruwaye suna nan kika tabbatar da ingancin su kuma zai yiwu yayin da ka karanta can ki an gama waɗannan zikirin kafin a kawo salati wanda bai hana ba amma ka gin wata ka ce fatiha ai ka ba wani addu'a da ke fatiha kuma ba ta kai fatiha nan wurin ba ba ta kanta bakara ba ba ta kanta ari murana ba sai an ga duwayin da zaka ci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma ahilla ahillahu alaina bi amni wal imani wa salamata wal islami wa tawfika wadannan lafzin suka tabbata in ka kawo wadancan cewa an yi shi ne bayan salati ba wanda inganta ba wanda ya inkari in ya tabbata amma zar kawai ka wata kai salati wannan bai zo gun ma ba mu gan malamai salaf sun rubuta ba in mun gari ke mu ce astaghfirullah mu yi tuba sai mu koma salati ibada ne babu irin sa duniyar nan ba in karanta miki ba ina neman a yi masa a bayyana masa me annabi ke nufi da wannan hadisin wai da yake ku ta yin zikiri har sai an ce da kuma hukata tambaya ta biyu ya ce kuma ta yi bayani kan kada a rinka zikiri yadda za a mutane to menene matsayin yin sallar qiyamul laili da ake yi a masallatanmu a tsakar dare kuma da lasifika wanda kuma a wannan lokacin wasu ana takura musu bangaren da ya fara dama duk koyaushe ka yi bida shan ci gyaran ka yanzu abin da yake akwai hadisin da ya fada hadisin ba da ban ruwayoyin guda uku ne akwai wanda yake cewa ka ambaci Allah har a ce da kai majnun akwai akwai a ce da kai mahaukaci a ce ka ambace Allah har a zo ka ambace Allah har a ce da kai wawa ne ka ambace Allah har ka fito da hankalinka ma babu a rasa ko ina kake sai alfazi sun zo amma ruwayan ba kidar mazdana ko wani ana kira darraj darraj mutum ne da'ifi ya ruwaito hadisi a wajen samaha hadisin sa da'ifi ne duk ruwan ya koma kansa ijma malamai ce wannan hadisin wannan bai tabbata ba saboda ba wanda ya duki duniyan nan da ya kai manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa Allah ya ce wa Allah a tunta da shi majnun ya Allah ya ce wa ma anta bi ni'matika bi majnun wa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun in dai addu'an ka ce ka shi manzo Allah zikiri shi mu yarda dake duk sahabbai suna zikiri wai aka ce majnun majnun fa marfu'an hu karam fa kai shi da yawa baki ba amma majnun marfu'an hu kalam ma yau za a ce da kai a kan mai don da haka ne kashi daidai suke yadda suka ce manzo la maukaci daidai ne da haka ku ya istighfari zikiri da mun yadda da kai man wa qu'udan wa ala junubi mun yi amma fa raful kalam shi ne a ce da kai maukaci wanda ba daidai ba ne. kuma duk zikirin da malam Jafar ya cikin ayoyi ana neman sir a yi shaboye shi sakin na baka da yake kanta Qur'an ne jihar shi manzo Allah ya ce wai rage haka Umar haka ne manzan da za su tafi a cikin tafiya suna hau zuwa su suna Allahu akbar Allahu akbar manzo ya ce wa kuke sha ba Allah ku bane ku yi na kusa da ku kuke da gijiya ku na ku duk da su nasu sai ka ce kuma kai abu karo duk nasin da ya karo da manzan Allah zai ji na naku ya yi karo da abin da shugaban talika ya kawo saboda haka zai shiga su ba yanda za yi ga yanda ya fara ne ko kara fito da abin da malam abdulhab ya faɗa ƙara fito da fili ne kaga da aka ce ka ambaci Allah har ka zama mahaukaci ko a ce a ce da kai mahaukaci ma'ana daga lokacin da mutum ya zama mahaukaci fa an ɗauke masa shari'a a kansa ba sallah ba azumi ba komai kuma duk abin da ya ba yabo ba zargi a ciki har sai lokacin da ya samu lafiya saboda haka kai zikiri da zai zanto wanda shine yake nutsar da zukata ka ji fa yadda alqur'ani yake الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله suna nutsuwa da ambatan Allah sai su ɗauka kawai son zuciya ne aka yi to a gaskiya ba sa in dai za ka yi karatu ba tare da ka tace karatunka ba duk abin da aka rubuta ka faɗa dole ka samu kanka wajen kafa hujja da hadisai da ifai wannan gane cewa hadisi kaza da ifi ne ba wani makulli ne ko wata taska da ke gidan wato malam Abdulwahab ko kuma ni Ja'far Mahmud Adam ba littattafai ne na malamai magabata suka yi bayani akan wannan kowa ya san fannin mustalahul Hadis, ɗaya ne daga cikin fannonin ilimin addinin musulunci a kuma fannin tadwin na tadwin sunna fanni ne daga cikin fannonin addinin musulunci ilimin rijal an yi wallafa a kai tun karnin farko zuwa karni na biyu ake wallafa akan ilimin hadisi da musalal hadis da ce hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman lokacin da aka samu waɗansu mutane suna yawa annabi ƙarya dan cimma gurin su ta fuskar addini waɗansu kuma suna yin ƙarya dan su samu kuɗi gaban jama'a zo su samu sarki su kera masa hadisin ƙarya wanda ya goya bayan wani son zuciyarsa waɗansu suna yin ƙarya dan su kawo ma su ruɗawa mutane addinin kamar zanadika tun lokacin wannan aka fara yin wallafa akan wannan abubuwa don a tantance me ya inganta daga bakin annabi me bai inganta ba saboda haka idan an ce hadisin da ka kafa hujja da shi bai inganta ba ba za ka ɗauka ba ka ce dama ko haka kuke in hadisi ba na ba ku ko kawo ba sai ku ce da'ifi ne tambaya za ka yi a ina aka ce bai inganta ba sai mu faɗa ma littafin daga littafin da yake da shekara ɗari bakwai sai mai shekara ɗari takwas sai mai ɗari biyar sai mai dubu wanda ba mu muka yi ba sai mu ce ma je ka duba bayani ko ka je labrari na jami'ar Bayero ko na dukkan wata ha'in institute inda ake tara littattafan addini ka je ka duba ko ka zo a nuna ma ka gani wa shahidu shahidun min ahli haƙi nan kai ma ka zanto mina shahidina amma kar ka ɗauka kawai mutum ne zai bugi iska ya ya bugi kirje sai hadisi kaza da kyau hadisi kaza ba kyau ai ya zama wasa idan mutum ya haka yayi da girgire da addinin sa ba da son zuciya ake tabbatar da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa ba wannan shine da abin da na so in kara akan wancan bayani da haka wannan hadisi dai yana ɗaya daga cikin hadisai marasa kyau da kuke kafa hujja da su kuma abin da zan kafa hujja da shi wanda zai ƙara baka tunani shehin da zai ce maka ambaci Allah har a ce maka ka zama mahaukaci shi ba shi fa baya yi kuma ɗansa baya yi jan karantar da yara da kuma mata musamman a wannan ɗansa ba zai ba shi ma ba zai ba sai kai muridi ko muridin ma talaka wanda baya da kokobo in kana da kuɗi ba a bukatan zikirin ka sai dai kawai shehi hidima kawai ya isa kai ka aljanna to kaga in zama mahaukacin nan falala ce ya kamata shehi ya fara yi kafin da annabi ya san ginin masallacin sa falala ne masallacin da ya zo filin da za a yi masallacin sa cewa ya sami nune fi ha'isikum ko samun farashi in zare kuɗi in biya filin bai ne ba kyauta ba sallallahu alaihi wasallam hadisin nan cikin bukhari ta a samun farashi aka ce haba annabin Allah ai kaza yace sai na biya ya da amince tabbata gare shi da aka zo ginin masallacin sahabbai suna daukan birgi suna daukan bulo shi ma yana daukan bulo da shi aka yi ginin da aka zo ghazwatul khandaq sahabbai na gina rami din nan shi ma yana yi duk abin da za a yi yana wucewa gaba su yi ihu aka yi a Madina da daddare an yi wani raki sahabbai sun fito su aka yi dauki wajen da raki yake sai suka samu har annaba na dawowa daga wajen tini wato shine shugaban halittar shine ministan tsaro din shine komai sallallahu alaihi wasallam tun an ji an kashe wutar ya dawo yace ku koma gida lam tura'u ai ba wanda ya sai razana da ku ku koma gida ku zauna ya dawo da kan sakalin sa a hannu yana doki yana kan dokin sa amma yanzu kuna zikiri a cikin masallaci shehi yana bacci ba sai wuce gaba mu yi da shi ku hauka sai a zikiri shehi kuma lafiyarsa kalau dan sa ma lafiyarsa kalau amma ana ginin masallaci annabi na gaba ana ginin khandaq annabi na gaba an tafi badar annabi na gaba an tafi uhudu annabi na gaba an zo zikiri ya fi su an zo kiyamul layli ya fi su kiyamul laylin har kafa tana fashewa kafa tana fashewa an zo kyauta ya fi kowa kyauta Abdullahi da abin ce kyautar annabi kamar kyautar iska da ke dauke da girgizar ruwa ne musamman cikin watan Ramadan ya yawaita ya fi kowa karatun Qur'ani ya fi kowa kiyamul laili ya zo ya shiga itikafi ba ma yana kwana goma ba kwana ashirin ma annabi ya itikafi kwana ashirin tur ana itikafi ga kiyamul laili ga karatun Qur'ani ga zikirin ga komai ga jihadin amma shi yana bacci a gida dan Allah ba za mu auna wannan ba amma mu ya ce mana mu je mu yi ta zikiri har ma wakati shi kuma yana nan sa kalau bai yi ba to ya kenan tambaya ta biyu tambaya ta biyu ta kiyamun laili sallan da galibi ake kiyamun laili da dare musamman lokacin ramadan za ka ga masallatai da dama akan haɗu a yi kiyamun laili wannan yana da falala kwarai da gaske domin kiyamun laili tana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatarwa da mutum lada mai yawa kuma akwai falala mai yawa mutum ya yi ta a masallaci sama da yi ta a gida akwai da dama da suke ɗaukan yin ta a gida ya fi lada yin ta a masallaci ya fi dan annabi na nuna cewa duk wanda ya je tsaya da daddare tare da liman har aka yi har liman ya yi sallama aka kammala sallah to za a rubuta masa kamar tun daga farkon dare zuwa karshe sallah yake to ka ko in ka kada ne ba a yi maka wannan alƙawalin ba kana da ladan kiyamul lillah amma ba kai ladan wanda ya je masallaci ba sai fa mutum na jima kansa tsoron wani abu ko na riya to kuma ya tsaya gida to wannan saboda wani sababi kenan to idan an zo masallacin nan kam ya so da dama waɗansu zaka ji an buɗe speakers wato sun cika unguwa da kira'a mafi kyau a buɗe gwargwadon yadda za a jiyar da mutanen wajen ba za ka ce a kashe ba saboda wani idan baya jin karatun qur'anin ba zai samu nishadin tsayawa ba jin karatun qur'ani saboda mu'jizan qur'ani sai ka ji na ƙara ma nishadin tsayawa musamman kuma yadda annabi ke cewa idan an samu mai sauti mai kyau yace domin sauti mai kyau yana ƙara wa qur'ani din kyau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan idan akwai sai ka ga yana sa mutum ya dade yana jin sallar har a gama kamar ma yanzu aka fara da nishadin sa to haka ba za a raba mutane da hasara ba ta sauraron qur'ani sannan kuma nan take wanda yake son je ya je gida ya baccin sa tunda kiyamul lailin ba wajibi bace ba za mu ce ba a bude lasfika gaba daya a hana shi bacci sai a yi daidai ruwa daidai tsaki wallahu alam wanda yake son Allah da manzon sa sai ashara wahir na wai sai ki so yi bacci wanda manzala shi bai yi ba ta ganta na ku manzala bai taba bacci kiyam duk ashara wahir manzala bai taba bacci ba duk diddirin cewa ya gari shi ba an ce ahya laila kullu wanda ba wai mubalaga ba baya ma bacci ne sam idan waye gidi idan yi bacci to kai da ba yi ma alkawari a yafi maka ba ba taba gaya maka kuma sarki an yafi ma ba da matansa da baki ɗaya su ne ɗan ajanna ina sai a dirin haihuwa gidi ashara wahida duk in watanni guda goma sha biyu kwana goma ya gagara wai an maka tashwishi kan wai ana tilawa to shi ne da'iman daga muryar lafi ka duniya ji ikan kauriya shi ne malai ke gaya maku hakan ana yi ne gurgudan mutum zai yi da jawuzul hajji a bude lafiya duk duniya suna yi wani tashi kai wannan shine ba daidai ba saboda haka kaga za a iya ma saka kan wannan bidoyi amma dan a ji mutane su ji qur'ani shine zikiri zai imam malik yace mutum da yake bin limam ina jin qur'ani ina jin komai bai kamata mai karanta fatiha ba saboda kana jin zikiri saboda haka jin zikirin shine daidai amma daga murya kuma guwa duk a hana mutane ba daidai bane Allah ya fi mana amma Allah ya sa mai shi hana idon sa a cikin waɗannan ranakun kwana goma ya fi masa alheri mai tambaya na gaba shi kuma yana so ne a masa bayani akan wannan abin wanda ake kafa wasu hujjoji akan kansa na cewa Allah yana ko ina ne da ce ana kawo hujjar ayar da Allah yake cewa idan mutane biyu suka haɗu to Allah shi ne na ukun su sannan da faɗin Allah da yake cewa ya fi ba wa kusa da jijiyar wuyansa da kuma faɗin Allah wasu a kurjiyu samatu al'adu sannan kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah ya ce ina ina nan duk inda bawa na yake da suna zan amsa idan ya kira ni wannan shine ke sa masa gani mai shi muna masa nasiha a cikin baki daya Afirka baki daya ba malikiya ko muktasar ana karanta shi na ma ba a fahimta inda ake fahimta bisara bisara ana kiran shi tasiri sifan da ake ba shi to in ma ka je ka karanta bisara in dai bisara ya ce Allah yana na kuta ina muna bi shi inda ya ce kuma Allah ya daidaita akan arshi mun bi shi ban da lokacin gaya maka magana mai lisara in maka ce kafiri ko mu makafiri in ka ce musulmi shi ma ma musulmi ne lisara farko mukaddima ka tsoro Allah ka karanta shi mai lisara abu abu ya je ka ka karanta farko in ka yarda da sa shi na kidan mu amma ban da lokacin ba da jawabi wannan jawabi yana bukatar lecture guda wallahi lecture guda in da shi dai kuke ku kawo lillahi alazim Allah la ilaha illa huwa duk wanda yake da adna shubha ya zo na sai lalle kawo wani Qur'an ban da Qur'an na wanda aka sauka ma manzo Allah wadannan duk abin da yake jawa akwai magarin maganin sa ji sai da aji sai sahihai da sunna da Qur'ani la lafiyayyu za kawo masa ayoyi amma kafin haka yake itaba uwar mazhaban tafiyan bisara kafin za masa jawabi wato malam Abdulwahab ya ba da ansa ne a jimilce don ganin cewa ansar wadda take ta filla-filla za ta yi tsawo abinda kawai muke nasihantar dukkan yan uwa musamman waɗanda suke za su iya ɗaukar littafi su karanta su ɗauki alkur'ani mai girma su nemi tafsirin ta tafsirinsa ta hanyar tafi kamar haka musamman ko tafsirin ibnu kasir kadai karkashin dukkan ayoyin da suka ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa alal arsh duba yaya aka fassara wannan istawa alal arsh cikin tafsirin ibn kasir wannan kenan kuma kamar yadda malamin ya faɗa mutum ya karanta muqaddima ta risala risala ta Abu Zaid Khairawani ya ga menene inda aka tantance inda ubangiji subhanahu wata'ala yake sannan kuma kai da ni lokacin da muka zo muna faɗin falalan annabi da keɓantattun abubuwa da aka bashi za mu zo mu ce yana daga cikin keɓantattun abubuwa da aka mashi an yi isra'i da mai isra'in nan da aka yi shi ne tafiya ta dare daga makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma daga baitul maqdis zuwa sama ya je wurin wa aka wajibta masa ne sallah sannan kuma ya sauko saboda haka Allah yana yana kenan sannan kuma ni da kai mun yadda alqur'ani maganar Allah ne kuma ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi daga ina daga sama ko daga ko ina to Allah yana ina kenan kuma ni da kai idan muna addu'a sai mu daga hannayen mu sama muna roƙon Allah Allahumma arzuqni kamar razaqata ayyuba alaihi salamu kana mimmika hannu sama wa kake roƙa saboda yana ina in yana koyana ba sai haka da hannunka ba gaba zai makur da arewa ko abubuwa irin waɗannan sai ka rasa ina hankulan mutane suka tafi wannan ayoyi da suke kafa wajen da su ba dalili bane shubahati shubaha ne jirwaye da kamar wanka ta yi kama da ta zama dalilin su amma ba dalili bace ba sai dai yanzu ba lokacin abin bane ba kuma duk waɗanda suke kokarin su kafawa masu sauraron su hujja da irin wannan ayoyin su ce kuma kishiyar maganar da take tasu yahudanci ce to abin da ya kamata su yi su kira mu zama mu da su a ɗakin taro ko na SAS ko na School of Legal Studies su zo su presenting ɗin paper kan Allah yana ko ina mu ko mu gabatar da paper akan Allah yana sama su faɗi dalilin su ma faɗi namu wa inna au iyyakum la ala hudan wa fi dhalalin mubin idan ya so a kyale masu saurare kuma su saurara amma kawai ka zo ka yi zage zage ka tafi duk wanda ka ji yayi zagi ba da hujja ya rasa yanda zai yi to sai ya dura a in an jima ma ya je ka da dutse wannan tarihin maki gaskiya tun farko haka yake har karshen zamani wallahi duk wanda yake ai fada baya da hujja mai hujja kawo ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin annabi ibrahim da ya kure sa sai suka ce ai duka har ku huwan suru alihatakum in kuntum fa'ilin annabi nuhu ma da ya kure mutanen sa suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin annabi nuhu da ya kure mutanen sa suka ce la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin duk annabin da ya kure mutanen sa sai da suka ce ko a dake shi ko a fitar da shi da gari annabi ibrahim da ya kure babansa me yake da shi araqiban anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi duk wanda ba da hujja kenan sai tura ajir sai ya ji ba amma in kana da hujja kawai sai a ji ayoyi suna zuwa ta aji hadisi suna zuwa ta aji littafin wani ya ce littafin wani ya ce to irin wannan shi muke bukata amma su kai zage zage ce su wani yahudawa ne ka karawa albasar ruwa ya to za ta yi kawai na an riga san baka da dalili ka ba albasar ruwa a wannan babin na su mutum ya sake koma buhari ko littattafai mu za a kara masa shubha ya sai shubhanta yayin da mutum ya saya zai yi sallah muna bukatar lecture masu kiran lecture sosai su yi lecture akan wannan maddan suna da iko su kira duk wanda suke zage zage a jefa a shirye muke mu wallahi ba ma zage mutum mun zage shi ma Allah ya fi mana Allah ban yi samun shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin Buhari cewa mutum ya san ina sallah kai yi itofa yawo a gabansa saboda me Allah yana gabansa ko yamini fa ya ce mala'iku rahama ina nan ya sarfa ake tofa ba haka ka ce ba ito ba yawi nan a can babu Allah ne E waɗannan filosofan za a a sa kwa gaba shi kun kuka ga can ce Allah yana gaba kar ka tofa yawo yamini fa in ka yi nan ka tofa nan abunka eh, a nan babu zafi in dai ka kaddara zafi zo za ka tofa ma yawo saboda haka abun na ku shan tsaya an karanta maku sai ka gani sifir ne kai ka koma sai ka shara la ilaha illallah sabo kuma ya jama'a ku lura idan suka ce Allah baya sama sai su ce yana ina yana ko ina lafazin ko ina akwai wani wuri a sama ko ƙasa inda ko ina ba ta gaskatuwa a kansa ko ina yake da sai mu ce shi kake takawa kana tafiya kina karkashin tafin kafarka lokacin da kake tafiya shi ka zauna a kansa lokacin da kake zaune kan kujerarka sannan yana masallaci yana coci yana ɗakin bautar yahudu yana gidan barasa yana gidajen sinima yana ban ɗaki kai a lafazin ka kai ko ina ba to gaskiya yanzu aiki ya same ka ka zo ka ce mu a'a banda gidan yiya a'a banda gidan marhaba a'a banda kaza sai in ce to me dalili yasa ka ce banda kaza banda kaza bayan ko da ka ce ko ina aiki ne sabo a gaban su wannan kalmar da suka faɗa ba su san iyakacin munin ba shi yasa kawai suke faɗanta Eh, wanda ya ce ma sai ya dan Allah a tashi ne ta go sama ba Allah ya ce sama bane sama guda bakwai ba hadisa bane duk abin da suke gudu kara ma Allah jiha shine ka'ida ta ta Allah yana nan saboda in an an masa jiha kenan kasa ba Allah ya ce shi ba sama ba Allah ya ce shi ba arewa kudu gabas yamma wayare hace shi ba wannan shine jiha ba to kace ka ce Allah yana tare da wannan jihan baki da ba kamar Allah jiha ba ka mata jihohi to waɗannan Allah ya karfi wannan halittar baki daya saurara mai tambaya na gaba ne akan me hukuncin mai yin tafiya yau da kullum kan kasaru Allah yana da wata matsala ne shi ne ya tambaya wata irin addu'a ya kamata ya yi saboda wannan matsala da ke damun amma kun ga gaggawar ku ta sa kun muna na masa zato kun zalunce shi yana tambaya menene ya kamata kuma malam ya faɗa masa abin da ya kamata saboda haka bai kamata a ce kun yi ba kuma ya jama'a kalma ta ƙarshe da za mu yi a wannan waje muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a yau a wannan wuri mai albarka kuma muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wani lokacin bisa ga dai koyarwar da muke kai ta Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan uwa da dama da za su rubuta mun takarda ko malam Abdulwahab bisa ga cewa su ma suna son a je wurin su a lacca ko kaza ko kaza to kuma wani lokacin ba lalle na sa biyan bukata ba na farko dai kaga babu yanda zamu yi ansa bukatun mutane gaba daya a matsayin mu na yan adam ita lacca kan ce zanto wani abu ne daga lokaci zuwa lokaci ba wai aiki ne yau da gobe aiki ne yau da gobe shine karantarwa wanda ko shaida ne kan karatuttukan da muke gabatarwa a masallaci na safe na yamma na magariba duk wannan don saboda da karatu ne ake rayar da ruhin jama'a amma lacca ko wa'azi wani abu ne da ake son a rinka bada dama bayan sati ɗaya sati biyu amma ba zai yiwu kai ka rubuto takarda wancin ya rubuto takarda wancin rubuto duk ya kasance an sawa kowa ba duk lokacin da muka samu gayyata abin da muke lura mu ga cewa akwai rata tsakaninta da wannan na farko kenan na biyu inda za a yi maga cewa santa ne na haduwar jama'a inda mutumin da ya taso daga gidigidi da wanda ya taso daga goron dutse da wanda ya taso daga brigade in motar haya zai shigo in mashin zai hayo wurin ba zai zame masa wani wuri ba mai wahalarwa muka lura da wannan sannan muka lura da yalwar waje wuri mai faɗi da zai ba jama'a dama waɗanda za su fa'idanta sannan muka lura su kansu wurin suna da tsare-tsare ma'ana akwai kayayyakin da za su taimaka wajen wa'azin ko lattar nasara kamar ya kasance akwai wadatattun speakers saboda har wanda ke nesa ji in ma zai yiwu akwai janareta saboda rikin tabbas da ake da shi na hasken wutar lantarki duk wannan na taimakawa wajen ansa bukata kuma ba lallai bane wani lokaci idan an cika wannan sharɗin ma mu samu dama in yi cikaro karo da waɗansu ayyukan namu saboda haka duk wanda ya ga ya gayyace mu lasta ba mu je ba dan Allah sarye ya buki mun kasa zuwa ne dan mu gajiyayyu ne yan adam ba za mu iya ansa bukatar kowa da kowa ba sai dai za mu yi ijtihadi iyakacin kokarin mu abin da zai yi mu wanda ba zai yi ba kuma ba ƴan uwan mu hakuri kuma kai musulmi abin da ake so musulunci ya ci gaba ko a ungurku ko a ungurtuwa ne ma duk inda dai musulunci yake ci gaba kuma duk inda aka yi wa'azi aka fa'idantar da jama'a ko a kofar gidanka ne ko ma a kofar gidan waye kai gurin ka ya riga ya cika kar ya zanto mun mayar da abin kamar wani takara tunda an yi a kofar gidan wani ne ma sai an yi anawa tunda an yi a ungurtuwa ne ma sai an yi anawa tun da an yi a masallacin suwa da ko majalisar da wannan kuma sai ya zanto cewa mun kautar da niyyar mu kenan wannan ba shine manufar ba da haka nayi wannan dan jawabi ne dan yan uwa kan mu ya waye game da tsarin karantarwa irin wannan gurin ka ya zanto cewa ina za a yi abu mutane su fa'idanta ko gidanka ne ko ba gidanka ba to abu dai ta nasara da haka muke fatan yan uwa su rinka ba mu uzuri kan waɗansu al'amuran in sun ga ba su yi ba dan saboda yawan ayyukan yana yawa mutum yawa kuma har yanzu din muna nan a matsayin mu na ɗalibai yanzu ne muke yin karatu ba mu kai matsayin da zamu ce kawai an ajiye karatun makarantar wacce haikan dole kana bukatar nazari kana bukatar bincike kana bukatar research kana bukatar abubuwa wanda wannan dai na bukatar lokaci sannan kuma ga rayuwa ta yau da gobe da take da sauransu <laughs> wanda wannan rayuwar ita bata san cewa wani almajiri ne ko wani ba almajiri bane ba saboda haka kawai sai dai wani ya fi wani kila hakuri ko wani ya fi wani abin nan ya hasabuhum jahilu aghniya ya amina taaffuf ne kawai saboda haka Allah ya mana gaban kasa a kuna da yana biya min wani yare ba na yarda daga baya shi sa ta wannan yaren ba tare da shi ne sani ba zance da taliban ilimi babu shakka billahi alazim kanu ta gyaru na kuma dukkan ba su kai wala san jaru makka ne game da abu amma daga samu talibin ilimi ya dan fara karatu ahalar ya gama ya karanta bulun maran kika ga ya bude wuri daban duk karfin da ake yi shiri musu shiri musu to ba alfahari ba ne wallahi mala'ikan mutu zai iya karbo ran mu ni da Jafar lokaci daya makarantun da kuke ji a jami'a ire-iren su Jafar yanzu suke koya can da ni wannan ka ji masu su bayan da ake yi ba alfahari ba ne amma an fara karatu in dai ana koyarwa littafi wallahi ina koyar da fato majiki a sharhan wa ma'ana a kuma da masallaci kama ba kanta komai ba yi karanta na hau da tafi ibar bacci zai yi ba kowa mun bude abin na tirmizi da yamma ba kowa subur salam ba kowa ga karfi na ilimi za ga wani ba amma shi lacca ta ta la akbar ai ba za ka zama malami ba wajen lacca tun da ke ma kana so ka zama lacca shi gudun malam ke ga yake ka ga yaran nan kullum shi ga sabon fuska wanda yana tare da shi kafin shi kan ga babu a gaisu sai ga sabon fuska kuma wallahi abu ba alfahari bane la Allah ka ji muturun Allah to ka zuwa karatun ka yi karatun ka fahimta wallahi ina gare ka to ka zaka iya zuwa lecture in dai ba mana ta zama lafiyar ka kullun lecture dai yayi ne akwai da aka yi yayin su aka yi yayin su aka yi yayin su mu ma za yi yayin mu ne amma da aka yi karatu to babu yayi kullun shi ga ilimi ne sabo to ka dan ana nasiyan da muku malamin tauhidi yanda yake da yamma ina yi shi da safe tabbata ana yi shi a kullum amma wala da yin talibi irin da ya fara waye wai ma tambayan da zaka ce lalle ka bar baya ba wannan shine ke take shani ina damun mu game da talibin ilimi da ga talibin ilimi ku yi munakasa ku yi munakasa ka kawo mata littattafai neman su ku masu zo su karatu a kawo mata muraji'i a ah! shi dai ya danganta shi musu a ah, ba haka ba ne sai da ko mangare zai tambayi wanda duk tambayi to abun ba ba shi ya yarda Allah muke neman yadda Allah ki nemi ba duk abin da kake Allah yana kallon ka saboda Allah ya samu dace Allah ya fi mana Allah Allah ya saka da alkhairi Muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ah, yan uwa musulmi wato manyan shekunanmu malaman da muke jira dangane da gabatar da wannan ainihin muhadara mai albarka wato Allah ya kawo su lafiya saboda haka ba tare da wani ainihin wato wata wata ba za mu ainihin fara gabatar da wato farkon wanda zai fara ainihin bayani shine wato a sheikh wato ainihin jafar mahmud adam zuwa wato ainihin a imam sunna wal jama'a saboda haka insha Allah shine zai fara mana wannan mahadara ne albarka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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة daga Allah ya haɗa أتوى a cikin wannan masallacin wanda yau Allah ya ba mu iko zan tattauna abin da yake da ta'alluki akan zikiri kuma abin da za mu yi Allah ya sani so muke so iya abin da Allah ya sanar da mu mu fada yanda shugaban talikai tsira da aminci tabbata gare shi farko rayuwarsa har karshe shi ne kuduwan wanda zan iya yi mu samu a janna tunda shirin ya ko ya karanta cewa yace laqad faza man kana rasulu imamahu to imama anan itlatan kowa da ijma malamai cewa shine kudwa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in kana son soki in kana neman rahama in kana son ka to sosai kanka ka bi yadda shugaban talikai saka wannan zamta wannan shirin da muka fada laqad faza man kana rasulu imamahu sai mu bi wannan imamancin da shi muke yi ko kuwa muna cikin wani duniya ne daban kaunar manzo Allah fa ba baki bane can hada jikinta